ne na abubuwan da suka faru wallahi ba asara yana bane ranka dade ƙarya aka mu ni kuma bukata ta rufe min ido a lokacin sai na afka ranka daɗi dan Allah na yadda mun aikata laifi a yanke mana hukunci daidai da abin da muka aikata don sajar ruwan wallahi azzalimi ne dukkan ku kashe ku za a yi Allah ka yi hakuri. mu talakawa ne ba mu da komai ni da iyayena ya sakandare kaɗai na je kuma ni bani da burin da ya wuce na zama dan sanda kamar ka to rashin samun dama da kuma yadda zan yi na zama dan sandan shi yasa na zama karan farautar sajar ruwan na sadaukar da duk wani mutane na kusa da ni na wofantar da garin da nake amfani da shi na dawo gare ka na wofantar da makusantana na dawo gare ka dama akwai ranar da za ka iya nuna da bindiga dama akwai ranar da zan iya nuna ka da bindiga tun da bindiga tun da bindigar ta ka babu albarushi a cikinta don na san kai ba za ka iya aje bindiga ina zaune a guri na ya ɓaci ba ga eh, san cewa ba abin da ba zan iya aikata a wannan lokacin mara yana ya ɓaci polio ina kaunar ka shi yasa kake raye har yanzu kake raye ina zo kaunar ka ka zauna mi magana sultan kana da gaggawa hmm. amma kwazanka da kyakkyawan niyyar ka suna burge akwai wani assignment da nake so zan tura ka da kai da dsp sani ok amma unguwar sunanta unguwar gagarawa an ce mutanen cikin unguwar gagararrun ne da gaske now what i want you to do is kai ne za ka fara shiga ciki daga na dsp zai biyo da sa. su kuma waɗannan me ya same su waɗannan guba na shayar da su dara ta ci gida kenan ka ga sanda ka yi haƙuri ka kyale ni ni da wannan yaro mu tafi ba ni da wata alaƙa da kai ba zan sake shiga cikin sabgaka ba kowa ya kama gabansa don Allah na matata take sanda wai yaushe kake son in sanar da kai ne ko yaushe kake son fahimtar da kai ne me haɗina da amira ni ban san inda take ba ka tambayar su su ne aminai na me za ka raina hankali ta zan tambaye su bayan ka hana su yin magana ah, to in ba su za tambaya ba wane ne shaida na tare muke mu'amala da su kuma ni ba ruwana da amira ban dauke ta ba turam na san ka tsohon mayaudari ne kai na rantse idan baka ga inda matata take ba sai na bazar da kai yanzu nan ko ba komai na raba al'umma da annoba irin ka wacce kake saka 'ya'yansu kwace da daba da sauran abubuwa sanda na rantse ban ɗauki matarka ba kuma ban san inda ta ba ka zaɓi zaɓi na bi kenan yaro me kake gaya musa sanda masoyinki ne sanda mai ƙaunarki ne sanda ai madawa ya na ganka kawo wani kile to me sabo a ciki idan na bari ciwon hasada ya kashe ni Allah ya tsina na shafa na sakira na shafa na tanimu kalle na har yanzu dan busu nunu. me sirrin ne dan ammi to me abun wala shiga ciki in gaya ma da dan adam mu zuba dar to ga ga sirrin nan wannan shine abalasau da shi nake man kayan maganin cututtuka da dama na fata wannan kuma shine abala olive akai ake shafa an ga kula kai na zaka ga yana shiki yana kyalli yana maganin amosarin kai da sauran abubuwa ina nawa gashi na baka sabalu ma ba ta malulai yanzu na ji magana ya mu tafi wannan shine na ce ka gidan leda nan kuma na sabuwar abuja alaikum assalam zi lafiya bala Yalla bai na kalala ne wannan? <laughs> Shi ne wala. Naga yayi wani kyau abin <laughs> shi. Ai mutumin yawon ku ya haɗe da abalasa. Gaskiya bebi na dawo yanzu ina ciki. Saboda kin gana an kuda abalasa za ki man wa da nake yawo busu busu kanka bani sabulun wanki ko gula da kiki? Sabulu ne ga kamshi ga kumfa ga kuma magance yawancin skin bone disease. cututtukan da suke jikin fata idan kana amfani da sanda soft kwanaki kaɗan ka ga fata ka ta dawo iwa ta ɗan jariri masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai ana samun shi a dukkanin kasuwannin da suke kano kama da kurmi kwari wambai da kuma sabon gari sai masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai na wasu garuruwan ku kolo mu a lambobin waya kamar haka yau tare mu Ya haka wai, duk ina kayan kwalliyar da aka sa miki a lefe. Wallahi ni ko na goga su gaba ɗaya ba sa yi min kyau. To taron family fa za mu je. Amma na gano matsala. Alawayen yana. Kwamanta layu. Safar. Mata safar. Safarfar. Afayam yau. faɗan gwada ma wale gaskiya fate-fate ya sanyi haka dole mai su zara hannu me ya faru buɗe ne ƙurar guda ɗaya ce sirkai nake yi a ba aini da kai ba sirkai buɗe ne wallahi gaba ɗaya mai ɗakin tare gurguji to da solution ai yes, yes, yes. kamfanin sanda fafin su suke yin sanda fauda saboda haka ga masu bukatar sanda fauda ɗaiɗai ko tsari na nesa ko na kusa za ku iya tuntuɓar ma'anan bubun waya kamar haka za ku iya samun hodar sanda a kasuwar kurmi kwari wambai uwa uba kasuwar sabon gari. a'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yabo da jejjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa mamallakin dukkan komai mai arzikin da bai da iyaka amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraronmu a daidai wannan lokaci wannan cibiya cibiya ce ta alfuad islamic research center cibiyar da kuke je a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin bauchi da kuma kano da niyami a jamhuriyar niger cibiyar alfuad islamic research center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi maganin cutar hiv mata masu matsala ta eh, wasa daga banɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i ko kuma masu matsalar hawan jini ciwon suga ciwon anta ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya idan kuka shigo wannan cibiya ta alfuad islamic research center da izinin allah za ku samu sauƙi a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba ku garzaya wannan cibiya ta alfa'ar islamic research center wadda take da babban reshen ta a jihar kano zoo road amana plaza kusa da shoprite wadda kuma idan kuka koma a jihar bauchi muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal inda a jamhuriyar niger kuwa wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center tana nan a Niyami kai dai kawai ka garzai wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi wannan cibiya ta alfa'at islamic research center cibiya ce wadda take da ƙwararrun ma'aikata suka san aiki kuma bamu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma baku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin islama wannan cibiya ta alfa'at islamic research center kamar yadda muka faɗi muku a cikin garin kano muna nan a zurot amana plaza kusa da shoprite zurot amana plaza kusa da shoprite a cikin jihar bauchi kuwa muna kai salisu dubu wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce kyale hmm, ta kawai ka taho taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ga tana yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce wa salisu tana kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko anya ba bakin ciki kake yi mini ba gaskiya sai na je ni sai abu ya nufi gidan su yarinyar nan da shigar shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abin sha da abinci kafin ya fara cin komi sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta liko ta wunde ta ce ga mijina nan ya dawo abu ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki kayan zo ka dauki kayan nan ka fara guga in ya zo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga gabaki ɗaya kwashe ranar nan ranka ta kaf yana goge kayan matan nan da ita da mijinta kuma ga miji ga kayan nan ya gogewa yake ba su kare ba kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da safe sai abu suka hadu da Salisu a hanya sai abu ya ce hmm Salisu ka san jiya ka san ini ne ina guga a gidan yarinyar nan kuwa sai Salisu ya ce ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke ni ma irin kiran da ta yi mini kenan labarin wani dan sanda da direba wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardar motar ka direba ya fidda suya dan sanda ya sake ce ina lasisin tukin ka direba ya ce ga sunan komai aka tambayi direba yana da shi sai dan sanda sai dan sanda ya gaza kama direba da laifin komai sai dan sanda ya ce waye ce kana tafiya kai kadai idan kuma wani abu ya same ka wa zai maida ka gida sai direba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a duk lokacin da zan yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku mala'iku dubu lado da tanko Lado yana zaune a kusa da abokinsa Tanko sai Lado ya ce ke duniya ana abubuwan ban mamaki sai Tanko ya ce masa me kuma ya faru sai Lado ya ce wai ina zaune a kusa da bakin wata kwata sai ga wata mata mai juna biyu za ta tsallaka wannan kwata sai na ji dan cikin nata ya ce baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce kana kama da mahaifinsa ne shi yasa ya gaida ka sai Tanko ya ce hmm wannan yo har yo wannan har wani abin mamaki ne ni da aka yi abin da na kusa zaucewa sai Lado ya ce wani abu ne aka yi maka wanda ya ka zaka zauce wai sai Tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar me rasu amma ba mu sani ba sai da muka zo kano mun je mu gidan mai a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba maka sai aka gane ashe direban mai ya rasu ya rasu har ma ya fara sandarewa sai lado ya ce wallahi shigar ya kake don ubanka assalamu alaikum barkamu da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Janayi zarkari a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani karan karansa saboda san da yake nuna wannan karan ne har an fara zargin watakila karan nan na tsafi ne bauta masa yake yi rana ɗaya sai aka waye gari karan nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai ya tara mutanen unguwarsu ya ce aiwa karan nan jana'iza tamkar yadda ake yi mutum aka tara ana yi wa karan nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarkin garin sai sarki ya taso cikin bacin rai ya zo gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa ya fara faɗa kamar haka sai sarki ya ce kai a wani gari ka taba ji an yi kare jana'iza ya faɗa cikin fishi sai addajiran nan ya ce ran kai daɗe karen nan ne fa ya ce kafin ya mutu karen nan ne ya kafin ya mutu idan dai mutu aka yi masa jana'iza a ba sarkin garin miliyan biyu jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin logic ya ce wato shi marigayi karen ne ya faɗa haka sai attajiri ya ce eh to sai sarki ya ce to Allah ya ji kan malan kare maza ku zo mu kai shi makwancinsa <laughs> duk wanda ya karanta shi ma ba shi miliyan biyu amma banda mai saurare ina labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda son da yake nuna wa karen nan ne har mutane suka fara zargin watakila karen tsafi ne rana ɗaya sai aka waye garin nan sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwarsu ya sa aka yi wa karen nan jana'iza kamar yadda ake yi wa mutane aka taru ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin bacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karen ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a wa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce e sai sarki ya ce to Allah to Allah ya ji kan malan kare maza mu kai shi maza mu kai shi makwancin sa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma bashi miliyan biyu <laughs> to ga wani labari <laughs> boka da wata mace wata mace ta je wajen wani boka tana zuwa sai bokan ya ce na san abin da ya kawo ki sai ya buga ƙasa sai ya ce mata mijinki ne zai yi miki kishiya sai ta ce masa a'a sai ya sake buga ƙasa sai ya ce kin yi faɗa da mijinki ne sai ta ce masa a'a sai ya sake buga kasa ya ce kuɗi kike nema a gurin mijinki sai ta ce masa a'a sai ya ce to wai me ya kawo ki sai ta ce ragona ne ya bata sai ya ce shi ya saka idan na buga ƙasar sai ina ganin ƙaho wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardun ka sai direba ya ce ga sunan dan sanda ya sake cewa ina lasisin tukin ka sai direba ya ce ga sunan komai aka tambayi direba yana da shiya sai dan sanda ya gaza kama shi da laifin komi sai dan sanda ya ce to waye ce kana tafiya kai kadai idan wani abu kuma ya same ka zai mai da ka gida sai direba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a a duk lokacin da zan yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu a karamar mota to kai overloading mu tafi office na kama ka wasu samari biyu abu da salisu suna tafiya akan hanya sai suka zo wucewa ta gaban wani gida mai beni wata kyakkyawar budurwa ta leko daga window tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu ribo ta kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya kara waigowa sai ta yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana fa kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko dai bakin ciki kake min ni gaskiya sai na je ni sai abu <coughs> sai abu ya nufi gidan su yarinya da shigarsa da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abinci da abin sha kafin ya fara cin komai sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta leka daga window ta ce mijina ya dawo abu ya tashi a tsaye a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka ɗauki zo ka ɗauki wannan kayan ka fara guga in ya shigo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tilin kaya ya ci gaba da guga ya kwashe ranar ga baki ɗaya yana guga ga kuma kaya sun ki kariya ga kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da salisu suka hada a hanya sai abu ya ce hun hmm, salisu ka san jiya wuni ne a gidan yarinyar nan ina guga sai salisu ya ce hmm, dama ba na ce maka karka je ba to duk kayan duk kayan nan da ka goge ni na wanke su ni ma kirin wannan kiran ta yi min naje <laughs> to bari ki ji wani labarin mutum biyu lado da tanko abokanan juna ne suke ba junan su labari lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce kai duniya ana abin mamaki sai tanko ya ce masa me kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da wata kwata sai ga wata mata mai dauke da juna biyu za ta tsallaka kwatar sai na ji dan cikin nata ya ce min baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce min kana kama da baban shi ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce mm, yo wannan har wani abin mamaki ne ni da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne yasa ka zaka zauce sai tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar mu ya rasu amma ba mu sani ba har sai da muka zo mu kano mun je mu wani gidan mai ne a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba sai aka ga ashe ma direban namu ya rasu har ma ya kandare sai lado ya ce wallahi karya kake dan da dashi dashi <laughs> zagi ne ba zan yi ba <laughs> wasu samari biyu abu da salisu suna tafiya akan hanya sai suka zo wucewa ta gaban wani gida mai beni wata kyakkyawar budurwa ta leko daga wando tana yi musu murmushi sai abu ya ce kai salisu ribi wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ta yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana fa kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko dai bakin ciki kake min ni gaskiya sai na je ni sai abu <coughs> sai abu ya nufi gidan su yarinya da shigarsa da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abinci da abin sha kafin ya fara cin komai sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta leƙa daga windo ta ce mijina ya dawo abu ya tashi a tsaye a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki zo ka dauki wannan kayan ka fara guga in ya shigo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashi tilin kaya ya ci gaba da guga ya kwashe ranar baki ɗaya yana guga ga kuma kaya sun ki kariya ga kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da salisu suka hada a hanya sai abu ya ce hun hmm, salisu ka san jiya wuni ne a gidan yarinyar nan ina guga sai salisu ya ce hmm, dama ba na ce maka karkaje ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke su ni ma kirin wannan kiran ta yi min naje wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardun motar ka sai direba ya ce ga suna dan sanda ya sake cewa ina lasisin tukin ka sai direba ya ce ga sunan ya aka tambayi direba yana da shiya sai dan sanda ya gaza kama shi da laifin komi sai dan sanda ya ce to ya ce kana tafiya kai kadai idan wani abu kuma ya same ka zai da ka gida sai direba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a a duk lokacin da zan yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu a karamar mota to kai obalodi mu tafi ofis na kama ka to ga wani labari boka da wata mace wata mace ta je wajen wani boka tana zuwa sai bokan ya ce na san abin da ya kawo ki sai ya buga ƙasa sai ya ce mata mijinki ne zai yi miki kishiya sai ta ce masa a'a sai ya sake buga ƙasa sai ya ce kin yi fada da mijinki ne sai ta ce masa a'a sai ya sake buga ƙasa ya ce kuɗi kike nema a gurin mijinki sai ta ce masa a'a sai ya ce to wai me ya kawo ki sai ta ce ragona ne ya ɓata sai ya ce shi ya saka idan na buga ƙasa sai ina ganin ƙaho a labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda sanda yake nuna wa karan nan ne har mutane suka fara zargin watakila karan tsafi ne rana ɗaya sai aka waye nan sai aka waye gari karan nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwarsu ya sa aka yi wa karan nan jana'iza kamar yadda ake yi mutane aka tara ana yi wa karan nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin ɓacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karan ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a bawa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce eh sai sarki ya ce to Allah to Allah ya ji kan malan kare maza mu kai shi maza mu kai shi makwancinsa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma bashi miliyan biyu <laughs> assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin jana'izar kare a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa saboda san da yake nuna wannan karen ne har an fara zargin watakila karen nan na tsafi ne bauta masa yake yi rana ɗaya sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai ya tara mutanen unguwarsu ya ce aiwa karen nan jana'iza tamkar yadda ake yi mutum aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarkin garin sai sarki ya taso cikin bacin rai ya zo gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa ya fara faɗa kamar haka sai sarki ya ce kai a wani gari ka taba ji an yau kare jana'iza ya faɗa cikin fishi sai attajirin nan ya ce Ran kai daɗe karen nan ne fa ya ce kafin ya mutu karen nan ne ya ce kafin ya mutu idan dai mutu aka yi masa jana'iza a ba sarkin garin miliyan biyu jama'a kuma kowa a bi da miliyan biyu sai sarki cikin rojiki ya ce wato shi marigayi karen ne ya faɗa haka sai attajiri ya ce eh to sai sarki ya ce to Allah ya ji kan malam kare maza ku zo mu kai shi makwancinsa duk wanda ya karanta shi ma ba shi miliyan biyu amma banda mai saurare lado da tanko lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce ke duniya ana abubuwan ban mamaki sai tanko ya ce masa me kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da bakin wata kwata sai ga wata mata mai juna biyu za ta tsallaka wannan kwata sai na ji dan cikin nata ya ce baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce kana kama da mahaifinsa ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce hmm wannan yo har yo wannan har wani abin mamaki ne ne da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne aka yi maka wanda ya sa ka zaka zauce wai sai tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar me rasu amma ba mu sani ba sai da muka zo kano mun je mu gidan mai a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba maka sai aka gane ashe direban mai ya rasu ya rasu har ma ya fara sandarewa sai lado ya ce wallahi shigar ya kake don ubanka labarin wasu samari kwaya biyu da su da wata budurwa wasu samari ne su biyu abu da salisu na tafiya akan hanya sai suka zo wuce ta kofar wani gida mai beni da wata kyakkyawar yarinya tana lekowa daga wando tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu dubu wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hin hmm, kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ga tana yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce wa salisu tana kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko anya ba bakin ciki kake yi mini ba gaskiya sai na je ni sai abu ya nufi gidan su yarinyar nan da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abin sha da abinci kafin ya fara cin komi sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta liko ta wunde ta ce ga mijina nan ya dawo abu ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki kayan zo ka dauki kayan nan ka fara guga in yazo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga gabaki ɗaya kwashe ranar nan ranka ta kaf yana goge kayan matan nan da ita da mijinta kuma ga miji ga kayan nan ya gogewa yake ba su kare ba kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da safe sai abu suka hadu da salisu a hanya sai abu ya ce hmm salisu ka san jiya abu ka san jiya ini ne ina guga a gidan yarinyar nan kuwa sai salisu ya ce ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke ni ma irin kiran da ta yi mini kenan labarin wani dan sanda da direba wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardar motarka direba ya fidda suya dan sanda ya sake ce ina lasisin tukin ka direba ya ce ga nan komai aka tambayi direba yana da shi sai dan sanda sai dan sanda ya gaza kama direba da laifin komai sai dan sanda ya ce wa ya ce kana tafiya kai kadai idan kuma wani abu ya same ka wa zai maida ka gida sai direba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wata addu'a duk lokacin da zamu yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku mala'iku dubu a karamar mota to kai obalodi mu tafi office na kama ka assalamu alaikum barkamu da warhaka sanin mu da kasance da mu a wani sabon shirin labaran ban dariya kashi na uku masu kwaɗayi wani barbarbare ne da bafulata ne suka fito yawo gari sai arnan daji suka kama su suka kai su wajen sarkinsu shi ko sarkin sai ya nuna musu wani lambo ya ce ku shiga ku tsinko duk ɗan itaciyar da kuke so bayan wani ɗan lokaci sai bafulatin ya fito da manya-manyan mangwararruka guda biyu a hannunsa nan take sai sarkin ya ce fadawansa su danne shi su saka masa wannan mangwarorin a duburarsa nan take suka cika umarnin sarki bafulatani ya ci bakar wuya daga kansa ke da wuya sai ya hango bari aiko sai kece da dariya da aka duba domin a ga abin da yake yi wa dariya sai aka hango bari ya tsinko manya manyan kabiyoyi guda biyu a hannunsa yana tahowa wajen sarkin assalamu alaikum barkamu da haka sanu mu da jimin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin labarin ban dariya kashi na hudu barayi da lima an yi wasu barayi guda biyu da suke satar lemo kullum idan suka sato sai su je makabarta su ajiye idan dare yayi sai su je suna raba kayansu rannan suna cikin rabo rannan suna cikin rabawa to dama idan suna raban dama idan suna raban ɗaya bayan ɗaya suke yi don kar a ceci wani to akwai wani to akwai wani dan shaye-shaye mai shan tabar wiwi ya zo jikin makabartar domin ya ja su kai sai ya ji rayin nan suna rabo kai ɗaya ni ɗaya haba sai hankalinsa ya tashi ni ya koma cikin gari ya faɗa wa liman wallahi ga mala'iku can a makabarta suna ɗiban yan wata da yan aljanna haba malam haba malam tunda nake ban taba jin mala'iku sun je makabarta ba ban taba jin bala'iku sun je makabarta ba amma amma mu je na amma mu je amma mu je ka gani da zuwan su da zuwan su sai suka sai suka je ana sai suka je ana rabo ni daya kai daya to dama lokacin da lokacin da za su shigo wasu wasu kwaye biyu sun zube a bakin gate na shigowa sai ɗaya daga cikin barayin ya ce to su kuma to kuma su kuma biyun can nawa jafa sai ya ce sai ya ce ka dau daya ni ma na dau daya haba haba daga jin haka sai liman ya ci kwandonsa da iska to bari ki ji wani labarin mutum biyu lado da tanko abokanan juna ne suke ba junansu labari lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce kai duniya ana abin mamaki sai tanko ya ce masa mai kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da wata kwata sai ga wata mata mai dauke da juna biyu za ta tsallaka kwatar sai na ji dan cikin nata ya ce min baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce min kana kama da baban shi ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce mm, yo wannan har wani abin mamaki ne ni da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne yasa ka zaka zauce sai tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar mu ya rasu amma ba mu sani ba har sai da muka zo mu kano mun je mu wani gidan mai ne a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba sai aka ga ashe ma direban namu ya rasu har ma ya kandare sai lado ya ce wallahi karya kake dan da dashi dashi <laughs> zagi ne ba zan yi ba <laughs> wasu samari biyu abu da salisu suna tafiya akan hanya sai suka zo wucewa ta gaban wani gida mai beni wata kyakkyawar budurwa ta leko daga wando tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu dubi wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ta yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana fa kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko dai bakin ciki kake min ni gaskiya sai na je ni sai abu <coughs> sai abu ya nufi gidan su yarinya da shigarsa da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abinci da abin sha kafin ya fara cin komai sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta leƙa daga windo ta ce mijina ya dawo abu ya tashi a tsaye a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka ɗauki zo ka ɗauki wannan kayan ka fara guga in ya shigo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashi tulin kaya ya ci gaba da guga ya kwashe ranar ga baki ɗaya yana guga ga kuma kaya sun ki kariya ga kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da salisu suka hada a hanya sai abu ya ce hun hmm, salisu ka san jiya wuni ne a gidan yarinyar nan ina guga sai salisu ya ce hmm, dama ba na ce maka karka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke su ni ma kirin wannan kiran ta yi min naje <laughs> wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardun motarka sai direba ya ce ga suna dan sanda ya sake cewa ina lasisin tukin ka sai direba ya ce ga suna ya ka tambayi direba yana da shiya sai dan sanda ya ya gaza kama shi da laifin komi sai dan sanda ya ce to ya ce kana tafiya kai kadai idan wani abu kuma ya same ka zai da ka gida sai direba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba bamu wata addu'a a duk lokacin da zan yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu a karamar mota to kai obalodi mu tafi ofis na kama ka <laughs> to ga wani labari <laughs> boka da wata mace wata mace ta je wajen wani boka tana zuwa sai bokan ya ce na san abin da ya kawo ki sai ya buga ƙasa sai ya ce mata mijinki ne zai yi miki kishiya sai ta ce masa a'a sai ya sake buga ƙasa sai ya ce kin yi fada da mijinki ne sai ta ce masa a'a sai ya sake buga ƙasa ya ce kuɗi kike nema a gurin mijinki sai ta ce masa a'a sai ya ce to wai me ya kawo ki sai ta ce ragona ne ya bata sai ya ce shi ya saka idan na buga kasa sai ina ganin ƙaho na <laughs> labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda son da yake nuna wa karen nan ne har mutane suka fara zargin watakila karen tsafi ne rana ɗaya sai aka waye garin sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwarsu ya sa aka yi wa karen nan jana'iza kamar yadda ake yi wa mutane aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin ɓacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karan ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a ba wa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce eh sai sarki ya ce to Allah to Allah ya ji kan malan kare maza mu kai shi maza mu kai shi sa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma ba shi miliyan biyu <laughs> assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin jana'izar kare a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa saboda san da yake nuna wannan karen ne har an fara zargin watakila karen nan na tsafi ne bauta masa yake yi rana ɗaya sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai ya tara mutanen unguwarsu ya ce aiwa karan nan jana'iza tamkar yadda ake yi mutum aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarkin garin sai sarki ya taso cikin bacin rai ya zo gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa ya fara faɗa kamar haka sai sarki ya ce kai a wani gari ka taba ji an yau kare jana'iza ya faɗa cikin fishi sai attajirin nan ya ce Ran kai daɗe karen nan ne fa ya ce kafin ya mutu karen nan ne ya ce kafin ya mutu idan dai mutu aka yi masa jana'iza a ba sarkin garin miliyan biyu jama'a kuma kowa a bi da miliyan biyu sai sarki cikin rojiki ya ce wato shi marigayi karen ne ya faɗa haka sai attajiri ya ce eh to sai sarki ya ce to Allah ya ji kan malam kare maza ku zo mu kai shi sa duk wanda ya karanta shi ma ba shi miliyan biyu amma banda mai saurare lado da tanko lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce ke duniya ana abubuwan ban mamaki sai tanko ya ce masa me kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da bakin wata kwata sai ga wata mata mai juna biyu za ta tsallaka wannan kwata sai na ji dan cikin nata ya ce baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce kana kama da mahaifinsa ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce hmm wannan yo har yo wannan har wani abin mamaki ne ne da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne aka yi maka wanda ya sa ka zaka zauce wai sai tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar me rasu amma ba mu sani ba sai da muka zo kano mun je mu gidan mai a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba maka sai aka gane ashe direban mai ya rasu ya rasu har ma ya fara san sandarewa sai lado ya ce wallahi shigar ya kake don ubanka labarin wasu samari kwaya biyu da su da wata budurwa wasu samari ne su biyu abu da salisu na tafiya akan hanya sai suka zo wuciya ta kofar wani gida mai beni da wata kyakkyawar yarinya tana lekowa daga wando tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu dubo ta kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hin hmm, kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ga tana yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce wa salisu tana kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko anya ba bakin ciki kake yi mini ba gaskiya sai na je ni sai abu ya nufi gidan su yarinyar nan da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abin sha da abinci kafin ya fara cin komi sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta liko ta wunde ta ce ga miji na nan ya dawo abu ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki kayan zo ka dauki kayan nan ka fara guga in ya zo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga gabaki ɗaya kwashe ranar nan ranka ta kaf yana goge kayan matan nan da ita da mijinta kuma ga miji ga kayan nan ya gogewa yake ba su kare ba kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da safe sai abu suka hadu da Salisu a hanya sai abu ya ce hmm Salisu ka san jiya ka san ini ne ina guga a gidan yarinyar nan kuwa sai Salisu ya ce ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke ni ma irin kiran da ta yi mini kenan labarin wani dan sanda da direba wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawar sa ta kasance dan sanda ya ce ina takardar ka direba ya fidda suya dan sanda ya sake ce ina lasisin tukin ka direba ya ce gasu nan komai aka tambayi direba yana da shi sai dan sanda sai dan sanda ya gaza kama direba da laifin komai sai dan sanda ya ce ya ce kana tafiya kai kadai idan kuma wani abu ya same ka wa zai maida ka gida sai direba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a duk lokacin da zamu yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu a karamar mota to kai obalodi mu tafi office na kama ka assalamu alaikum barkamu da haka sannu mu da kasance da mu a wani sabon shirin labaran ban dariya kashi na uku masu fadi wani barbarbare ne da bafulatani suka fito yawo gari sai arnan daji suka kama su suka kai su wajen sarkin su shi ko sarkin sai ya nuna musu wani lambo yace ku shiga ku tsinko duk dan itaciyar da kuke so bayan wani dan lokaci sai bafulatin ya fito da manya-manyan mangwararruka guda biyu a hannunsa nan take sai sarkin nan take sai sarkin ya ce fadawansa su danne shi su saka masa wannan mangwarorin a dubararsa. nan take suka cika umarnin sarki bafulatani ya ci bakar wuya daga kansa ke da wuya sai ya hango babarbare aiko sai kece da dariya da aka duba domin a ga abin da yake yi wa dariya sai aka hango bari ya tsinko manya manyan kabiyoyi guda biyu a hannunsa yana tahowa wajen sarkin assalamu alaikum barkamu da haka sanmu da jimin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin labarin ban dariya kashi na hudu barayi da lima an yi wasu barayi guda biyu da suke satar lemo kullum idan suka sato sai su je makabarta su ajiye idan dare yayi sai su je suna raba kayansu rannan suna cikin rabo rannan suna cikin rabawa to dama idan suna raban dama idan suna raban ɗaya bayan ɗaya suke yi don kar a ceci wani to akwai wani to akwai wani dan shaye-shaye mai shan tabar wiwi ya zo jikin makabartar domin ya ja su kai sai ya rayin sai ya rayin nan suna rabo kai daya ni daya haba sai hankalinsa ya tashi to ni ya koma cikin gari ya fada wa liman wallahi ga mala'iku can a makabarta suna ɗiban yan wata da yan aljanna haba malam haba malam tunda nake ban taba jin mala'iku sun je makabarta ba ban taba jin bala'iku sun je makabarta ba amma amma mu je na amma mu je amma mu je ka gani da zuwan su da zuwan su sai suka sai suka je ana sai suka je ana rabo ni daya kai daya to dama lokacin da lokacin da za su shigo wasu wasu kwaye biyu sun zube a bakin gate na shigowa sai ɗaya daga cikin barayin ya ce to su kuma to kuma su kuma biyun can nawa jafa sai yace sai yace ka dau daya ni ma na dau daya haba haba daga jin haka sai liman ya ci kwandonsa da iska wasu samari biyu abu da salisu suna tafiya akan hanya sai suka ga wucewa ta gaban wani gida mai beni wata kyakkyawar budurwa ta leko daga wando tana yi musu murmushi sai abu ya ce kai salisu dubi wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ta yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana fa kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko dai bakin ciki kake min ni gaskiya sai na je ni sai abu <coughs> sai abu ya nufi gidan su yarinya da shigarsa da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abinci da abin sha kafin ya fara cin komai sai suka ji mota ta tsaya sai budurwan nan ta leƙa daga windo ta ce mijina ya dawo abu ya tashi a tsaye a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka ɗauki zo ka ɗauki wannan kayan ka fara guga in ya shigo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga ya kwashe ranar baki ɗaya yana guga ga kuma kaya sun ki kariya ga kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da salisu suka haɗa a hanya sai abu ya ce hun hmm, salisu kasan jiya wuni ne a gidan yarinyar nan ina guga sai salisu ya ce hmm, dama ba na ce maka karka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke su ni ma kirin wannan kiran ta yi min naje <laughs> wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardun ka sai direba ya ce ga suna dan sanda ya sake cewa ina lasisin ka sai direba ya ce ga suna komai aka tambayi direba yana da shiya sai dan sanda ya gaza kama shi da laifin komi sai dan sanda ya ce to wa ya ce kana tafiya kai kadai idan wani abu kuma ya same ka zai maida ka gida sai direba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a a duk lokacin da zan yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku dubu a karamar mota to kai overloading mu tafi ofis na kama ka na labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda sanda da yake nuna wa karen nan ne har mutane suka fara zargin watakila karen tsafi ne rana ɗaya sai aka waye garin nan sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwarsu yasa aka yi wa karen nan jana'iza kamar yadda ake yi wa mutane aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin ɓacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karen ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a bawa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce eh sai sarki ya ce to Allah to Allah ya ji kan kare maza maza mu kai shi maza mu kai shi makwancin sa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma bashi miliyan biyu <laughs> assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin jana'izar kare a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa saboda san da yake nuna wannan karen ne har an fara zargin watakila karen nan na tsafi ne bauta masa yake yi rana ɗaya sai aka waye gari karen nan ya mutu to abin ka da mai kuɗi sai ya tara mutanen unguwarsu ya ce aiwa karen nan jana'iza tamkar yadda ake yi mutum aka tara ana yi nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarkin garin sai sarki ya taso cikin bacin rai ya zo gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa ya fara faɗa kamar haka sai sarki ya ce kai a wani gari ka taɓa ji an yau kare jana'iza ya faɗa cikin fishi sai attajirin nan ya ce ranka ya daɗe karen nan ne fa ya ce kafin ya mutu karen nan ne ya ce kafin ya mutu idan dai mutu aka yi masa jana'iza a ba sarkin garin miliyan biyu jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin logic ya ce wato shi marigayi karan ne ya faɗa haka sai attajiri ya ce eh to sai sarki ya ce to Allah ya ji kan malan kare maza ku zo mu kai shi makwancinsa duk wanda ya karanta shi ma ba shi miliyan biyu amma banda mai saurare lado da tanko lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce ke duniya ana abubuwan ban mamaki sai tanko ya ce masa me kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da bakin wata kwata sai ga wata mata mai juna biyu za ta tsallaka wannan kwata sai na ji dan cikin nata ya ce baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce kana kama da mahaifinsa ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce hmm wannan yo har yo wannan har wani abin mamaki ne ne da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne aka yi maka wanda yasa ka zaka zauce wai sai tanko ya ce wai tun daga kaduna direban motar me rasu amma ba mu sani ba sai da muka zo kano mun je mu gidan mai a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba maka sai aka gane ashe direban mai ya rasu rasu har ma ya fara sandarewa sai lado ya ce wallahi shigar ya kake labarin wasu samari ya biyu da su da wata budurwa wasu samari ne su biyu abu da salisu na tafiya akan hanya sai suka zo wuce ta kofar wani gida mai beni da wata kyakkyawar yarinya tana lekowa daga wando tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu dubu ta kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce him kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ga tana yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce wa salisu tana kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko anya ba bakin ciki kake yi mini ba gaskiya sai na je ni sai abu ya nufi gidan su yarinyar nan da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abin sha da abinci kafin ya fara cin komi sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta liko ta wunde ta ce ga mijina nan ya dawo abu ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki kayan nan ka fara guga in ya zo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga gabaki ɗaya kwashe ranar nan ranka ta yana goge kayan matan nan da ita da mijinta kuma ga miji ga kayan nan ya gogewa yake ba su kare ba kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da safe sai abu suka hadu da Salisu a hanya sai abu ya ce hmm Salisu kasan jiya kasan ini ne ina guga a gidan yarinyar nan kuwa sai salisu ya ce ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan nan da ka goge ni na wanke ni ma irin kiran da ta yi mini kenan labarin wani dan sanda da direba wani dan sanda ne ya tare direba ga yadda tattaunawarsa ta kasance dan sanda ya ce ina takardar ka direba ya fudda suya dan sanda ya sake ce ina lasisin tukin ka direba ya ce ga sunan komai aka tambayi direba yana da shi sai dan sanda sai dan sanda ya gaza kama direba da laifin komai sai dan sanda ya ce waye ce kana tafiya kai kadai idan kuma wani abu ya same ka wa zai maida ka gida sai direba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata addu'a duk lokacin da zamu yi tafiya idan na karanta ta mala'iku dubu suna tare da ni sai dan sanda ya ce mala'iku mala'iku dubu a karamar mota to kai obalodi mu tafi office na kama ka <laughs> labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda son da yake nuna wa karen nan ne har mutane suka fara zargin watakila karen tsafi ne rana ɗaya sai aka waye garin sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwarsu ya sa aka yi wa karen nan jana'iza kamar yadda ake yi wa mutane aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin ɓacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karen ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a bawa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce eh. sai sarki ya ce Allah to Allah ya ji kan malan kare maza mu kai shi maza mu kai shi makwancinsa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma ba shi miliyan biyu <laughs> to ga wani labari boka da wata mace wata mace ta je wajen wani boka tana zuwa sai bokan ya ce na san abin da ya kawo ki sai ya buga ƙasa sai to bari ki ji wani labarin mutum biyu lado da tanko abokanan juna ne suke ba junansu labari lado yana zaune a kusa da abokinsa tanko sai lado ya ce kai duniya ana abin mamaki sai tanko ya ce masa me kuma ya faru sai lado ya ce wai ina zaune a kusa da wata kwata sai ga wata mata mai dauke da juna biyu za ta tsallaka kwatar sai na ji dan cikin nata ya ce min baba ina kwana sai matan nan da ta lura sai ta ce min kana kama da baban shi ne shi yasa ya gaida ka sai tanko ya ce um yo wannan har wani abun mamaki ne ni da aka yi abin da na kusa zaucewa sai lado ya ce wani abu ne yasa ka zaka zauce sai tanko ya ce wai tun daga Kaduna direban motar mu ya rasu amma ba mu sani ba har sai da muka zo mu Kano mun je mu wani gidan mai ne a nan take sai aka tambaye shi na nawa za a zuba sai aka ga ashe ma direban namu ya rasu har ma ya kandare sai lado ya ce wallahi karya kake dan da dashi dashi <laughs> zagi ne ba zan yi ba wasu samari biyu abu da salisu suna tafiya a kan hanya sai suka zo wucewa ta gaban wani gida mai beni wata kyakkyawar budurwa ta leko daga wando tana yi musu murmushi sai abu ya ce kai salisu ribi wata kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ta yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana fa kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko dai bakin ciki kake min ni gaskiya sai na je ni sai abu <coughs> sai abu ya nufi gidan su yarinya da shigarsa da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abinci da abin sha kafin ya fara cin komai sai suka ji mota ta tsaya sai budurwan nan ta leka daga windo ta ce mijina ya dawo abu ya tashi a tsaye a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki zo ka dauki wannan kayan ka fara guga in ya shigo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tilin kaya ya ci gaba da guga ya kwashe ranar ga baki ɗaya yana guga ga kuma kaya sun ki kariya ga kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da salisu suka hada a hanya sai abu ya ce hun hmm, salisu ka san jiya wuni ne a gidan yarinyar nan ina guga sai salisu ya ce hmm, dama ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan duk kayan nan da ka goge ni na wanke su ni ma kirin wannan kiran ta yi min naji <laughs> labarin wani attajiri da sarki da karansa a wani gari ne aka yi wani mutum mai kuɗi sosai sunansa malam sadi yana da kuɗi bai da iyali sai wani katon karansa kwaya ɗaya saboda son da yake nuna wa karen nan ne har mutane suka fara zargin watakila karen tsafi ne rana ɗaya sai aka waye garin nan sai aka waye gari karen nan ya mutu to abinka da mai kuɗi sai tara mutanen unguwar su yasa aka yi wa karen nan jana'iza kamar yadda ake yi mutane aka tara ana yi wa karen nan jana'iza sai labari ya je kunnen sarki sarki ya taso cikin bacin rai zo kofar gidan attajirin nan tare da dogaransa yana zuwa sai ya fara faɗa kamar haka kai a wani gari ka taɓa ji an yi wa kare jana'iza ya faɗa cikin fushi sai attajiri ya ce ranka ya daɗe dama karen ne kafin ya mutu ya ce in ya mutu aka yi jana'izarsa to a bawa sarkin garin miliyan biyar jama'a kuma kowa a bi shi da miliyan biyu sai sarki cikin rawar jiki ya amsa ya ce wato shi marigayin ne ya faɗa hakan sai attajiri sai ya ce eh sai sarki ya ce to Allah to Allah ya ji kan malan kare maza mu kai shi maza mu kai shi makwancinsa <laughs> duk wanda ya karanta ma shi ma bashi miliyan biyu <laughs> labarin wasu samari kwaya biyu da su da wata budurwa wasu samari ne su biyu abu da salisu na tafiya akan hanya sai suka zo wuce ta kofar wani gida mai bene da wata kyakkyawar yarinya tana lekowa daga wando tana yi masa murmushi sai abu ya ce kai salisu dubu ta kyakkyawar yarinya can tana yi mana murmushi sai salisu ya ce hmm kyale ta kawai ka taho mu tafi har sun yi gaba sai abu ya ƙara waigowa sai ga tana yi masa alamin ya zo da hannu sai abu ya ce salisu tana kira na fa sai salisu ya ce ka kyale ta nace ka taho mu tafi sai abu ya ce ko anya ba bakin ciki kake yi mini ba gaskiya sai na je ni sai abu ya nufi gidan su yarinyar nan da shigarsa falo suka gaisa ta kawo masa abin sha da abinci kafin ya fara cin komi sai suka ji mota ta tsaya sai budurwar nan ta liko ta wunde ta ce ga mijina nan ya dawo abu ya tashi a tsorace yana neman hanyar fita sai yarinyar nan ta ce zo ka dauki kayan zo ka dauki kayan nan ka fara guga in ya zo sai na ce masa mai guga na kira abu ya kwashe tulin kaya ya ci gaba da guga gabaki ɗaya kwashe ranar nan ranka ta kaf yana goge kayan matan nan da ita da mijinta kuma ga miji ga kayan nan ya gogewa yake ba su kare ba kuma mijin bai fita ba da safe sai abu da safa sai abu suka hadu da salisu a hanya sai abu ya ce hmm salisu ka san je abu ka san je ini ne ina guga a gidan yarinyar nan kuwa sai salisu ya ce ba na ce maka kar ka je ba to duk kayan nan da ka goge ne na wanke ni ma irin kiran da ta yi mini kenan labarin